الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu ma cikin littafin sunan tirmidhi mana abu isa a tirmidhi rahimahullah ce babu ma ja a fi ta'khiri salatul asr wannan babu ne da ya zo da yake karantar da mu bayani game da jinkirta sallar la'asar mala ya ce haddathani daga ali dan hujjar ya dangana isnadin sa zuwa ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat ita ummu salama tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم منذ عليه الصلاة والسلام يا كسنشي wato shi mai shi ne mafi gaggauta yin sallan azahar fiye da ku wato in lokaci ya yi na azahar annabi yakan gaggauta yin sallah a farkon lokaci wa antum ashaddu ta'jilan ku kuma ku ne kuke gaggauta sallan da fiye da manzo sallallahu alaihi wa a nan ya nuna annabi yana yin sallar da asar bayan ya tabbatar da lokaci ya shiga kamar yadda muka ce inuwar kowane abu ya kai tsawonsa daidai daga nan lokaci ya shiga zuwa gaba wannan hadisin imam ahmad ya kawo shi a cikin musulun nashi kuma malam ya ce hadisi ne sahihi hakan nan mala ya samu a cikin littafinsa a jizgin alibin hujjar nan daga ismail dan ibrahim kamar wannan hakan nan kuma ya samu hadisi daga bishir dan mu'az al-basri shi ma dai kamar wannan wannan kuma babu ma ja'a fi waqtil maghrib babin da ya zo da bayani akan lokacin sallar magriba mala ya dangana isnadi daga ba. har zuwa salma bin al'akwa radiyallahu anhu sahabin manzari salatu wassalam قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب منذ عليه الصلاة والسلام يكن يصلي المغرب rana ta الشمس إلى رانا تقالي hijabi, بالهجاب تافقوا bayan hijabi, wato gaba ɗaya ba a ganin alamar ranar ta ɓace sannan annabi ya yi sallar wato maghrib وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين والنشين مقانا صحابي وتابعي كما suka zaɓi gaggauta sallar magariba yin yin ta akan lokaci wato farkon lokaci rana tana faduwa za a yi sallah wa karihu ta akhiraha sun karhanta jinkirta sallar magariba hatta qala ba'du ahli ilmi har wasu malamai suna cewa laisa li salatin maghribi illa waqtun wahid sallar maghriba ba ta da lokaci sai guda daya wannan suna faɗa ne wa zahabu ila hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam haythu salla bihi jibril hadithin da jibril yayi sallar da manzo sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi ta hanyoyi guda biyu ɗayan yana cewa wato an yi maghriba sai kuma washe gari aka yi maghriba a ranar ta farko ɗin wato a lokaci na ranar farko kaga kenan dukkan lokuta an yi a lokacin farkon kenan ba kamar sauran salloli ba da aka yi su a farkon lokaci da ƙarshen lokaci wannan kuma ne shi babu ma ja fi waqti salatul isha'il a akhira babin da ke magana akan sallar isha ta ƙarshe isha ta ƙarshe abin da yasa aka ce isha al akhira saboda madrid ma ana kiranta isha za a ce isha aini wato ana nufin maghrib da isha ana kira su isha'ain to karka ɗauka cewa isha in farko ake nufi shine ce isha al akhira ya kawo hadisi daga Muhammad dan Abdul Malik ya dangana isnadin sa wato zuwa Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu qala yake Nu'man yake cewa ana a'lamu an-nasi bi waqti hadhihi as-salah ni ne nafi wato mafi sani cikin mutane gami da lokacin wannan sallar yana nufin sallar isha wato duk sallolin da ya nuna ya sani amma yanzu akan isha ake magana ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha manzo yana sallar isha'i li kama da li wato li yana sallar magariba isha'i idan rana ta wata ya bace bayan kwana ukun tsayuwar wata لسقوط alkamari لثالثة wato kwana ɗaya kullum idan wata ya tsaya za ka ga a ranar farkon zai saurin bacewa rana ta biyu za ka ga ya yi jinkiri kafin ya bace haka yana ta jinkiri haka yake tafiya to yana yin sallar isha'i idan aka yi kwana uku da tsayuwan wata sai kuma watan ya bace kaga ya wuce maganan shafarki kenan to annabi yana yin sallar isha a wannan lokacin wannan hadisin imamun abu dawud da nisa'i sun kawo shi haka imamu ahmad kuma da allama albani ya ce hadisi ne sahih kamar wannan hadisin ne aka samu daga abubakar bin muhammad dan aban shi ma kamar wannan isnadin ne mala abu isa rahimahullah ya ce wannan hadisin yana da kyawu kuma قال من حديث ابن عند حديث والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله